آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روح فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها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 nawa ga wata ne yau sha ɗaya ga watan zulqa'ida hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da takwas ko takwas ga watan sha ɗaya miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako mako cikin karatun littafin a tajrid as لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى عند مكي تكين كراتن كراتن كتاب الوضوء كتاب الوضوء زام تاشي كان حديث أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يتي أن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وأنا حديثي درس نوح درس من 81 hadisin abu qatada Allah ya kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce iza shariba ahadukum idan ɗayanku yana ko zai sha ruwa fala ya tanaffas fil ina'i to kada ya numfashi a cikin kwanan ruwa, wa iza atal khala'a idan kuma ya zo ba haya fala ya massa zakarahu bi yaminihi kada ya shafi azzakarinsa da hannunsa na dama wala ya tamassah bi yaminihi kada kuma ya yi tsarki da hannunsa na dama wani hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a wannan kitabul wudu a ƙarƙashin babun nahi an istinja'i bil yamin babun nahi an istinja'i bil yamini wato babin da yake magana akan hani game da yin tsarki da hannun dama abu da sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunansa al-harith ibn wannan ta ce magana sahihiya wajen sunansa wasu sun ce sunansa al-nu'man wasu sun ce sunansa al-amr al-ansari to amma magana wacce take sahihiya sunansa al-harith mutumin madina ne ana yi masa laƙabi da farisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farisu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato barde na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an je da shi yakin uhudu an je da shi gazwatul khandak yakin gwalalo ko gazwatul ahzab da sauran yaƙe-yaƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita duk da shi aka fita an yi saɓani wajen halartar sa yaƙin badar wasu sun sanya shi cikin waɗanda suka je yaƙin badar amma wannan bai inganta ba saboda haka ibnu bai ambace shi cikin waɗanda suka je yaƙin badar ba haka na ibnu ishaq shi ma bai kawo shi cikin jerin waɗanda suka fita yaƙin badar ba saboda haka magana mafi inganci cikin maganganun malaman tarihi shine bai samu halartar yakin badar ba ya samu halartar yaƙe-yaƙe ne daga yakin uhudu yana da hadisi ko kuma hadisansa da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama 170 bukhari shi kadai ya kadaita da hadisai guda biyu muslim ya kadaita da hadisai guda takwas wanda kuma dukkaninsu sun yi ittifaki akan fitar da hadisansa goma sha ɗaya ya rasu ya bar duniya shekarar hijira hamsin da hudu hamsin da hudu bayan hijira ya yi wafati wannan shine abu qatada al'ansari raziyallahu ta'ala anhu kuma ya shahara ne da alkunyarsa don haka ne ma aka yi saɓani a kan sunansa meye sunansa alkunyar tasa ita tafi shahara to shine ya ji wannan hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wa ya ce, yace idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i idan ɗayan ku zai sha ruwa ko yana shan ruwa to kada yayi numfashi kada yayi nishi a cikin kwanan da yake shan ruwa fala wala ko fala yatanaffas bil jazmi ala annahu idan laɗin nan muka ɗauke ta a matsayin la'an nahiya to sai mu ce wa fala yatanaffas haka hakanan sauran fi'ilillukan ma duka sai su zama an yi jazmin su wato ainihin bil bila'an nahiya fala ya tanaffas wala ya musa wato wannan fi'ili ya mussa asalinsa wala ya musas to shine sai aka yi idgamun ɗaya cikin ɗaya sai aka yi fatha wacce ita ce take wakiltar wannan ɗauri ɗin ce fala ya musa da a ce marfu ne sai a ce fala ya masu amma saboda majzum ne sai a ce fala ya musa sannan wala ya tamassa idan ka ga dama kuma za ka iya cewa laɗin nan annafiya ce idan ka ce annafiya ce sai ya zama dukkan fi'ilan ɗin an musu rufa ce fala ya tanaffasu wala ya masu wala ya tamassahu wannan nafiyu ɗin kuma sai ya zama yana da ma'anar annahi sai ya zama annafiyu ne al-muradu bihin nahi saboda haka duk dai ma'ana guda dai za su bayar ko da mun ce lace an annahiya ko annafiya duk dai ma'ana ɗaya ne shine ma'anan nahi wannan nahi za mu ga imam bukhari bai faɗi hukuncinsa ba kawai sai ya ce babu annahi an listin ja'i bai faɗi hukuncin hanin ba haramun ne ko kuma makaruhi ne tunda akwai nahayul tahrim akwai kuma nahayul karaha to saboda sabani da aka yi akan wannan hanin shin na haramun ne ko kuma na haramun bane wasu malamai suka karkata akan cewa na haramun ne wasu kuma suka karkata akan cewa ba na haramun bane waɗanda su suka fi yawa shi kuma al-Imam al-Bukhari bai yi jazmi ba da ɗaya daga cikin ra'ayyukan biyu sai ya bar wannan hani ɗin haka kurba ba tare da ya kayyade shi da haramci ko karhanci ba sai ya ce babun nahai babun hani hani din nan zai iya daukan haramci zai iya daukan kuma karhanci wasu malamai da dama sun ce hani ne na ta'adib hani ne na ladabtarwa a saboda ƙarinar da za ta yi sarfinsa daga kasancewarsa na hani na tahrim suka ce saboda wannan adabun ne min al'adab ladabi ne daga cikin ladubba duk abinda kuma yake cikin ladubba to ba a ɗaukan nahayi a cikin sa nahayi ne na tahrim amma wasu malaman ba su yadda da wannan ba kamar imam ah, muhammad ibn ali ah, sana'ani aliyu sana'ani a cikin littafinsa حاشيه da yawa الاحكام ahkam ديوا العده شرح al'udda sharhin العده ahkam احكام sharhu الاحكام ahkam na na ibnu daqiq al-eid a ciki yana cewa wannan magana ta ibnu hajar tana da rauni za mu zo mu ƙara bayani akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya sha ruwa ko yana shan ruwa fala ya tanaffas fil ina'i kada ainihin ya yi nishi a cikin wannan kwanon da yake shan ruwa da shi domin yin nishinsa a cikin kwano watakila wani abu na iya fita ko daga bakinsa ko daga hancinsa ya gurɓata wannan ruwan ya lalata shi ta yadda idan da wani yana da buƙatar shan ruwa zai yi ƙyanƙyamin ya sha wannan kaga ya lalata ruwa saboda haka aka ce kada ya yi numfashi bala ya tanaffas kada ya yi numfashi at-tanaffus dukkan wani abu wanda yake da ri'a kullu zai ri'a fa huwa mutanaffis duk wata halitta da take da koda to tana ni tana tana ni tana nishi banda halittun da ba su da koda an ce halittar da ba ta da koda shine dukkan dawabul ma dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa to ba su da ri'at ba su da koda saboda haka suke iya rayuwa a cikin ruwa haka jauhari ya gaya mana a cikin littafinsa a siha lokacin da mutum yake shan ruwa idan ya ji nishi ya zo to ya cire abin da yake shad da shi ya yi nishin sannan ya mayar bakinsa sun ce wannan yana da hikimomi daban-daban na farko zai fi jin daɗin shan ruwan zai sha a tsanaki na biyu kuma ya fi zama ladabi idan kana shan ruwa ka ji nishi ka ɗauki abin da kake sha ka yi nishin sannan ka mai da kwanan bakinka sai wannan ya fi zama ladabi na uku kuma suka ce abu an shara ya fi wato nuna rashin haɗaba, domin idan ka sanya kwanan madara a bakinka kokin dirbo aka ga kana ta kwankwada makwai makwai makwai ba kana ta yi kana nishi kana kai wannan ya biya haɗaba. amma in kaɗan sha kaɗan sha sai kaɗan cire sai kuma ka mayar kaɗan sha kaɗan sha sai kaɗan cire to ko ka shanya ƙwarya guda ba wanda zai damu a tsanaki ka sha a cikin nutsuwa da dabara amma aka ga ka dora malam ba ko abin nan kai ga wani hadaban mai tun da ya dora kwanan sai yanzu ya dauki sai ne ya ji karmas ba komai to sun yasa suka ce daukewar ka yi numfashi sannan ka bayar da abin ka abadu an shara ya fi nuna rashin hadama sannan kuma a khaffu lil ma'ida shi kansa tumbin naka da kake zubawa abin zai zama zan sauki amma kai ta kwankwada abin zai masa nauyi da yawa sannan suka ce idan ya yi numfashi a cikin wannan kwano ɗin sannan ya ƙoshi to duk abubuwan nan da ake bukata ko duk waɗannan na dubban fa gaba ɗaya ya sarayar da su babu ladabi a ciki sannan bai yi sha wanda yake mai daɗi ba sannan kuma ya takura wa cikinsa wasu malamai suka ce illatul karaha dalilin da ya sa aka karhanta yin numfashi ɗin suka ce anna kullu abbati sharbin anna kullu abbatin shurbin musta'naf suka ce kowace kwankwada da za ka yi sha ne mai zaman kansa don haka mustahabbi ne ka yi masa bismillah da farko ka rufe shi da alhamdulillah sai idan ka yi kwankwadar farko za ka yi wannan kwankwada ta farko ka ce bismillah sannan in ka ji numfashi ka je ka cire ka ce alhamdulillah ka yi numfashin ka sannan ka ce bismillah ka koma amma idan ka ɗora kwankwadar kai har daga farko har ƙarshe kaga ka sarayar da wannan a abin nan bismillah din ta farko da hamdala din ta ƙarshe a cikin littafin at-tamhid na ibnu abdul bar sharhin muwadda ya nakalto magana daga ibnu waddah shi kuma yake cewa ya ga suhnun ɗaya daga cikin malaman malikiya idza shariba samma idan zai yi sha ruwa sai ya yi bismillah summa ya tanawalu ma'a sannan ya dan kwankwaɗi ruwan summa ya binu qidha sannan kuma ya cire wannan abin abin da modar daga bakinsa sannan ya kuma ya ce alhamdulillah sannan kuma ya kuma yin bismillah ya kuma kwankwada ya cire ya ce alhamdulillah sai ya haka sau sau uku wannan yana yi ne domin aiki da waccan magana amma ibn abdulbar yana cewa yin hakan yana da kyau kuma yana sanya mutum ya sha ruwa cikin tsanaki cikin daɗi ba tare da takura ba ah wa amra'u zai fi masa daɗi kuma zai fi masa daɗin kwankwaɗa ɗin ya amma wannan ba sunna ba ce don za ka sha ruwa sai ka raba abin da kake sha uku sai dai kuma hakan ai ya tabbata a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi da kyakkyawar salsala a cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani wanda ya ruwaito shi daga abu huraira ta Allah kara masa yarda yake cewa kana yashrabu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashrabu fi thalathati anfasin إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى وإذا أخر حمد الله تعالى يفعل ذلك ثلاث مرات حكى حديث يزو أتكن المعجم الأوسط نا الطبراني لككاور سلسلة شيخ ناصر الدين الألباني ما ينقل تاشي أتكن لتافنس السلسلة الصحيحة مجلد انت نبيه mujalladin ta na uku hadisi na 2277 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Huraira yake cewa ya kasance idan yana shan ruwa yashrabu fi talatati anfasin yana shan ruwan a numfasawa uku wato ba tashin farko ba yake gamawa da shi a yakan numfasa har sau uku idan ya ɗauko abin shan ruwa yakan kusantar da shi zuwa bakinsa ya yi bismillah da farko sannan ya cire shi ya yi hamdala ya ce alhamdulillah sannan ya kuma yin haka har sau uku haka abu huraira allah ya kara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa yana shan shi a kwankwada uku ba a kwankwada ɗaya ba imamu malik ya rawaito hadisi a cikin littafin sa al-muwatta haka imamu ahmad a cikin al-musnad haka tirmizi a cikin sunan dinsa ibnu hibban a cikin littafin sa as-sahih haka al-hakim a cikin littafin sa al-mustadrak duk sun hadisi daga abil musanna al-juhani yake cewa na kasance tare da marwan ibn al-hakam sai ga abu sa'id al-khudri sahabin nan na manzo sallallahu alaihi wasallama mai ɗimbin ilimi sai gashi ya shigo fadar marwan ibn al-hakam sai marwan ibn al-hakam yake cewa da shi asami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu naha anin nafkh fi shurbi ya kai abu sa'id al-khudri ka taba jin manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana abu ayi busa a cikin ruwa wato lokacin da mutum yake shan ruwa sai ya ga wani haki wanda bai yi masa ba sai ya hura bakinsa don ya hure abin nan hakim ya ce kaji manzo Allah sallallahu alaihi yana magana yana hana a riƙa busa a dinga hura ruwa sai abu sa'id al-khudri ya ce da shi na'am eh naji wani mutum ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inni la arwi min nafasin wahidin yace ya rasulallah ni ba na iya ƙoshi daga kwankwada ɗaya wato irin ya sa kwanan abin sha a baki har ya gama sha ba tare da ya numfasa ba shi shi ba zai iya ba dole in yana shan ruwa sai in yana yi yana nishi ce to ya zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa abinil qidha an fi to ai sai ka kawar da wannan kwanan daga bakinka lokacin da ka ji nishin ya zo numfasa ta zo sai ka cire kwanan daga bakinka ka yi nishin sannan ka mayar ya ce fa’abin al’idha an fi ka sun matanaffas kala aral kaza ta fihi ya ce ya to na ga haki haki a cikin ruwa ɗin kala fa annabi ya ce to ai sai ka zubar wato ka karkatar da abin ka tsiyayar da shi wannan hakin da ka gani manzo Allah bai bashi dama ya sa wato baki ya hure wannan hakin ba wannan hadisi ne kyakkyawa hadisi ne hasan ta fuskar isnadinsa kuma daga abin da za mu iya fa'idanta a ƙarƙashin wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda abu sa'id al ya fahimta ya hana abusa ruwa ko a hura shi hafiz ibn hajar ya ce hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna hani ɗin sannan za mu ga hadisin har ila yau ya kunshi hana numfashi a cikin ruwa nishi a cikin ruwa ibn hajar ya ce saboda a iya samun wannan ruwa ɗin ya canza a dalilin wannan nishin da mutum ya yi ko don kasancewar shi mai sha ɗin wato bakinsa ya canza warin bakinsa ya canza saboda wani abinci da ya ci ko kuma a saboda ya juma bai aswaki ba ya juma bai kurkura bakinsa ba ko kuma saboda idan ya yi numfashi ɗin tiririn da yake cikinsa zai taso ya ɓata wannan ruwan ya gurɓata shi ta yadda wani da zai ɗauka zai ji cewa akwai wani gafi-gafi da baya buƙatar da ba zai iya shan ruwan dalilinsa ba to kaga idan an hana numfasawa lalle kenan an hana hurewa domin abin da zai iya faruwa ta hanyar numfasawa a cikin ruwa zai iya faruwa ta hanyar sa ainihin baki mutum ya hura ruwa sannan wannan hadisin har ila yau yana nuna mana jawazun shurbi bi nafasin wahid ya halatta ka sha a makwarwa ɗaya in za ka iya a kwankwada ɗaya amma ba tare da ka numfasa a ciki ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutumin nan ya ce da shi inni la arwi min nafasin wahid ni ba na iya kwankwada ba tare da nayi nishi ba in koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana shi ba da a ce irin wannan shan ruwan bai halatta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi shin ya halatta ne ma ka sha da nishi numfasawa daya ba bai halatta ba sai manzo Allah ba haka ya gaya masa ba sai ya gaya masa abin da zai yi idan har yana buƙatar ya yi numfashi ɗin sai ya ce fa'adin ilkad ka kawar da wannan kwanan da kake sha a ciki to kaga wannan shi ya nuna halaccin mutum ya iya sha ɗin da wato kwankwada ɗaya ɗin amma kada ya kuskure ya numfasa a ciki idan yana so ya yi numfashi to sai ya cire kwanan daga bakinsa sai ya yi numfashi a wajen kwanan wannan shine abinda hadisin abu huraira ta Allah kara masa yarda wanda ibnu maja da hakim suka ruwaito shi kuma hakim ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina idan ɗayan ku yana shan ruwa kada ya yi numfashi a cikin abin da yake sha in ji manzon Allah fa idza arada an ya'uda falyunahi idan yana so ya koma komawa ya numfasa to sai ya kawar da abun shan nashi gefe guda ya yi numfashin thumma liya'ud in kana yuridu in yana so sai ya koma ya ci gaba da sha wannan shi ne ladabin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari mujalladin sa na goma yana cewa imamu malik yayi hujja da wannan hadisi akan halaccin sha bi nafasin wahid wato da makwarwa ɗaya da da ainihin kwankwada ɗaya amma ba tare da kayan numfashi ba fa ka sa ka yi ta kwankwada har ka ƙoshi wannan ya halatta ba haramun ba ne ibnu Abin shaiba a cikin littafinsa al-musannaf ya ruwaito mana halaccin wannan daga wasu daga cikin magabata kamar sa'id ibn al-musayyib umar ibn abdul aziz yana cewa inna ma nuhiya an at-tanaffus dakhil al-ina abinda aka hana mutum yayi nishi a cikin kwano inji Umar dan Abdul Aziz yace fa amma man lam yatanaffas wanda ba zai yi nishin ba fa in sha'a falyashrab bi nafasin wahid dan ya ga dama yana iya sha da kwankwada daya haka Umar dan Abdul Aziz ya faɗa saboda haka da dama daga cikin magabata sun faɗi wannan saboda haka idan mutum zai ba zai iya sha da kwankwada ɗaya ba to kada ya kuskure ya yi wato nishi numfashi a cikin wannan kwanan abin sha din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan kuma har zai iya idan kuma har zai iya ya sha bi nafasin wahid da kwankwada daya wannan babu komai ya halatta in kuma yana so ya tabbatar da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwaikwayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yadda yake shan ruwa to shikenan sai ya sha bi thalathati anfasin ya sha ya ɗauke ya sha ya ɗauke ya sha ya ɗauke haka har sau uku yana bismillah yana hamdala a kowane sha da kowane ɗaukewa wannan shine abin da ya tabbata a hadisin abu huraira kamar yadda muka karanta a cikin al-mu'jamul awsat na tsabarani lafazin hadisin abu huraira a cikin mustadrak na hakim annabi yana cewa la yatanaffas ahadukum fil ina'i idza kana yashrabu minhu ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم ليتنفس zalla ce kada ɗayanku ya yi numfashi a cikin kwanan da yake shan ruwa idan yana shan ruwa daga kwana idan ya zai yi numfashi to ya janye kwanan daga bakinsa ya yi numfashi sannan kuma ya koma kamar yadda muka faɗa wannan hadisi na abu huraira ruwayar hakim da ibnu maja ba ta kula cewa sunna in kana so ka sha bi thalathati anfas wannan kuma shine yafi hadisin anas ya tabbata a cikin sayu muslim da sunan abi dawud da kuma annasa'i anas dan malik yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana idza shariba tanaffasa talatan idan ya sha ruwa yakan numfasa har sau uku wato yakan wato sha a kwankwada uku yana numfasawa tsakankanin kowace kwankwada annabi yakan ce huwa ahna'u wa amra'u wa abra'u yin haka shi yafi daɗi shi yafi kuma sauƙin kwankwada wa abra'u shi yafi ma zama lafiya ga jiki haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato ka sha da kwankwada uku ka sa a baki sannan ka ɗauke sannan ka mayar sannan ka ɗauke manzo ce wannan ahna'u wa Abra'u wa abra'u ahna'u shi yafi daɗi wa abra'u shi yafi sauƙin shiga ciki sannan kuma wa abra'u shi fi zama daidai da lafiyar mutum to wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da sha su malamai suka ce wannan ba ya takaita akan abin sha ba hatta ko da abinci ne bai halatta ka yi ka hura cikinsa da bakinka ba wato kamar a ce abin da zafi sai ka dinga hurawa wannan duk shi kansa abin da zai faru lokacin da kake shan wani abu ka hura shine zai faru lokacin da kake cin wani abu ka hura wani abu na iya fitowa daga bakinka wani kuma ya yi sha'awar abin amma saboda wannan abin da kai na hura abincin ya ji ba zai iya ci ba to shi yasa malamai suka ce abinci ma ya shiga da abin sha da abinci duk abu duk abu ɗaya ne sannan aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa idza atal khala'a idan mutum ya zo ba haya fala ya massa zakarahu bi yamini kada ya shafi azzakarinsa da hannunsa na dama cewar da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi idza atal khala'a idan ya zo bayan gari Ka ga kenan wannan yana nuna an hana shafar azzakari da hannun dama ne fi halatil khala ko fi halatil bauli ko fi halati qada'il haja ba a kowane lokaci ba idan ya kasance mutum zai yi bawali ko zai yi ba haya a lokacin aka ce kada ya shafi azzakarinsa da hannunsa na dama fadar sa'iza a talhala'a kamar ƙaidi ne kenan ba kowane lokaci ba aka haramta tafar azzakari ɗin da hannun dama sai lokacin da ka zo ba haya ko ka zo bawali kuma al-Imam al-Bukhari zamu ga ya ambaci hadisin a gurare biyu Babu nahi anil istinja'i bil yamini sannan ya kuma kawo wani babi na biyu yace babun la yamsaku zak la yumsiku zakarahu bi yaminihi idza bala ya sake maimaita shi a ƙarƙashin wani babi da ya kulla wanda yake cewa kada ya kama azzakarinsa da hannunsa na dama idza bala idan yana bawali sannan sai ya kawo hadisin abu qatada amma da wani lafazi daban wannan hadisi na abu qatada ya zo da lafuzza daban-daban sai ya kawo shi da lafazin idza bala ahadukum fala ya'khudanna zakarahu bi yamini idza bala ahadukum kaga kaidi kenan idan ɗayan ku yayi bawali ko ya zo bawali to kada ya kama zakarinsa da hannunsa na dama kenan idan ba a bawali ba ne ba a ba haya ba ne ya halatta kenan ya halatta kenan mutum ya iya kamawa idan ba a bawali ba ne ya ji bukatar haka wasu daga cikin malamai sun ce ko da ba a bawalin ba ne ba a yadda ya kama da hannunsa na dama ba a kowane irin yanayi suka ce saboda idan har lokacin da yake da buƙatar kamawar shi da lokacin bawali an ce da shi kada ya kama kaga lokacin da baya da buƙatar ya fi kamata a hana shi a ko idan ya zama na fi mazinnatil haja shi da lokacin da kake bawali aka ce karka kama to ballantana kuma lokacin da kake kwance kana bacci haka kawai idan kana jin bacci kaga wannan ba wata buƙata a nan saboda wasu malamai suna ganin da hannun ya gama kowane irin yanayi ma mutum ba zai kama gabansa da hannunsa da dama ba amma abu muhammad ibnu abi jamra ya nuna bai yadda da wannan ba wannan magana ba ta yi masa ba yace mazinnatul haja la takhtassu bi halatil istinja' ai ba kawai wajen tsarki ba ne ake da buƙatar mutum zai buƙaci kama gabansa mutum zai buƙaci kama gabansa ba wai lalle a wurin a hala ta istinja'i ba ne amma a nan an keɓe halar bawali aka hana saboda an ce kada ya yi tsarki da hannunsa na dama kaga lokacin da yake bawali in ya gama bawalin nan zai buƙaci tsarki to kuma tsarkin nan an hana shi ya yi shi da hannun dama to sai aka haɗa hukuncin duka biyu aka ce to kada ya kama zakarinsa da hannun dama kada ya tsarki da hannun dama min jihati anna mujawira shay'i yawta hukmuhu idan abu ya makotanci abu sai a haɗa musu hukunci ɗaya tunda a cikin halin tsarki an hana shi to sai aka ce to lokacin da yake bawalin kada ya kama sai aka hada su gaba ɗaya aka musu hukunci ɗaya to yayin da aka hana mutum ya kama zakarinsa lokacin da yake yake tsarki da hannunsa na dama aka hana shi ya yi tsarki da hannun dama sai aka ce duk abin da ma zai ja shi zuwa ga ya yi tsarki da hannun dama ɗin a hana shi domin in zai kama gabansa da hannun dama lokacin da yake bawali ya iya yin tsarkin da hannun dama to dan a katse wannan hanyar da za ta kai shi zuwa ga yin tsarki da hannun dama sai aka ce to ko zakarin sama a lokacin kai kama da hannun dama an kula abin da yasa abin da wannan malami yake nufi an gane abin da yake nufi eh ko ba ku fahimta ba yawwa sannan ya ce akwai dalilin da yake nuna halacci hadisin talq ibn ali wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an masti zakari ya tambaye shi game da mutum ya shafi azzakarinsa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yace da shi inna ma huwa bad'atun minka bad'atun minka ai tsoka ce a jikinka ma'ana daidai yake da ka taɓa hannunka ka taɓa wuyanka ka taɓa ƙafarka ka taɓa kuncinka ma'ana babu bambanci kaga wannan yana nuna me yana nuna halacci kuma a kowane yanayi to wannan hadisi da ya zo ya nuna halacci a kowane yanayi sai hadisin abu kata da ya zo ya yi togaciya sai aka togaci halatul bauli an gane ko wato ga wani hadisi ya nuna inna ma huwa bad'atun minka kina ya halatta ka taba kamar yadda zaka taba kowace gaba ta jikinka domin manzo Allah ya sifanta gaban mutum da da sauran gabbai na jikinsa kina ya nuna halacci to sai hadisin Abu Qatada sai ya zo yayi togaciyar halatul bauli an gane ko saboda haka halatul bauli wannan hadisin sai ya fitar da ita daga cikin halacci din sauran kuma sai suka ci gaba da zama dukkan sauran al'ahwal sai suka ci gaba zama alal ibaha ina fatan an gane saboda haka idan ruwayar ta zo a wani guri mutlaka a wani gurin ta zo muƙayyada idan wani gurin an sake ta haka nan ba tare da kaidi ba a wani gurin an kawo kaidi to duk sanda aka samu al-mutlaq wal muqayyad nama yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad wannan shine nama yuhmal al-hukmul mutlaq ala al-hukmul musamman ma idan ya kasance an samu makarajin hadisin wato mafitar hadisin ɗaya ce duk hadisan mutum da guda ne shi da abu da wani guri ya zo babu kaidi wani guri ya zo da kaidi to sai a ɗauki mai kaidin sai a dabaibaye mara kaidin da shi sai ya zama kamar ziyadatu fika ce fatukbal a nan za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce idan mutum ya yi bawali kada ya taɓa azzakarinsa da hannunsa na dama sannan ya ce wala ya tamassah bi yaminihi kada kuma ya tsarki da hannun dama to anan al-khattabi ya ce akwai bahasi ya kawo wani bahasi wanda yake ganin babu wanda ya taba kawo kamarsa ya birge shi matuka da gaske amma ya hikaito wata hikaya daga wani malami da ake kira abu ali ibn abi huraira cewa ya yi munazara da wani mutum daga cikin malaman kurasana sai ya tambaye shi game da wannan matsala din da khattabi zan faɗe ta sai mutumin nan ya kasa ba da ansa sannan si khattabi sai ya kawo ansar da ya kamata a bayar dangane da wannan mas'ala kuma ya yi alfahari da ansar da ya bayar wato ya jinjina wa kansa ya mas'alar take yadda mas'alar take sun ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya hana a yi tsarki da hannun dama ya hana a shafi azzakari da hannun dama wanda zai yi tsarkin hoge dole ne ya yi ɗaya daga cikin ababen nan biyu da aka hana domin idan ya kama azzakarinsa da dama to shi kenan ya shiga cikin hannun da aka yi wala ya musa zakara hobe mini idan ya kama hoge da dama ya yi tsarki da shi nan ba kuma ya shiga cikin hannun wala ya tamassa biya mini to ya zai yi shi ne katsabi ya ce an tambayi wani daga cikin fuqaha'ul khurasaniyina ya kasa ba da ansa shi kuma ya ce ya samo ansar kuma ya yi tinkaho da ansar da ya gano ya za a yi katsabi ya ce yadda za a yi idan mutum zai yi tsarkin hoge sai ya je ya samu wani katon dutse ba zai motsa da gurinsa ba ko ya je ya samu garu shikenan sai ya kama gabansa da hannun hagu sai ya rika gogawa har <laughs> ce to inda bai samu katon dutsen bafa, ko bai samu garin bafa. ya ce to sai ya zaman daɓe sai ya samo dutsen sai ya riƙe da ƙafafuwansa da digadigan ƙafafuwansa ba kai ya riƙe da hannu sai ya sa shi a tsakankanin digadigansa sai ya riƙe ko manya-manyan 'yan yatsunsa na ƙafa sai ya riƙe a hakan sai ya dinga yi har yi ka iya <laughs> ba da mutane wahala ibn hajar ya ce hazihi hay'atun munkara ce wannan sifar tsarki din ta munana ta kazanta bal ya ta'azzaru fi'luha fi ghalibin auqat sautari ma mutum ba zai iya ba haka kawai ka ɗora duwawunka a cikin yashi a tsakanin zafin rana <laughs> ba zai <laughs> ba zai yiwu ba khattabi ya kawo na matsalar kuma ya nuna ya jinjina wa kansa ya nuna cewa jawabin da ya bayar ba za ka same shi a ko'ina ba sai a gurinsa ibn hajar ya ce don abin ma sai ya zama kuma shirin baci ba to ya za a yi imamul haramai da abu hamidul ghazali da albagawi fi tahdhib su sun kawo sifar da suke ganin ita ya kamata mutum ya yi yace suka ce za ka ɗauki hogan da hannunka na dama ka riƙe shi sai ka kama gabanka sai ka dinga gogawa a jiki a nan kaga baka goga da hannun dama ba bari a ce da shi kai sannan kuma ka riƙe gabanka da hannun dama ba sun ce wannan shi ya kamata mutum ya yi ya yi sauki ko wannan aikowa zai iya kada ka riƙe da hannun daman kuma ka goga da hannun daman idan ka riƙe sai ka tsaye da shi a tsaye tak suka ce daidai yake da ka daga ruwa zuba ruwa da hannun dama ka zuba ruwa da hannun dama kana wankewa da na hagu ana cewa ka yi tsarki da dama ba a cewa ka yi tsarki da dama duk da gashi dama ita ke taimakawa wajen tsarkin take zubo abin to wannan ruwan da kake zubawa daidai yake da dutsen da ka rike ko hogen da ka rike daidai yake da ruwan da kake zubawa ce to kaga duk ka fita daga cikin duka hannun gaba daya in kuma mutum zai gwada shawarar tattabi <laughs> dan shi ma kaddabi cewa in garin da zaka yi ya zama naka ne ya zama mulkin ka ne don dan ba mulkin ka bane mutum ka bata masa garin ai za ku yi rigima kuma sun ce ya zama na gurin kakkaje kai don aka ce ana ta yi a garu ai kuma gurin sai duk garin ya lalace ta doyi za a ce a garin masallacin nan za a dinga yin istijmari ga ai doyi zai ta yi al-aslu fi nahi at-tahrim duk inda aka hana abu to wannan hanin yana nuna haramci sai idan an samu wani dalilin da yake kawar da wannan hani din daga haramci ya mai da shi zuwa ga karhanci saboda haka ne dawudu zahiri daga baya almajirinsa ibn hazm suka ɗauki wannan hanin akan tahrim mutlaqan mutlaqan mutlaqan din bi gairi kai ba wai sai a bawali ba a kowane yanayi kawai ka ce haramun ne mutum ya shafa zakarinsa da hannunsa na dama in ba da larura sai in larura ce to kuma wannan wani abu ne daban sannan suka ce wannan hadisin ya takaita ne akan namiji saboda an ce zakar sauran malamai sun ce ba bambanci amma su sun ce ja'iz ne ga mace ta shafa gabanta biya ha wa shimaliha da ya halatta sannan suka ce zakarinsa aka hana amma zai iya shafa na wani بيمينه وشماله sannan suna nufin idan ta kama ba wai haka kawai ba kada mu ɗauka suna nufin kawai haka kawai a in ta kama to amma in ta kama ya shiga halin larura sannan in yana da hagu yana da dama me yasa sai ya sa dama ya sa hagun mana ko da ta kama din ne amma su sun ce ba komai ya sa damar ba wani abu don cewa aka yi wala ya massa zakarahu ai zakara nafsi saboda haka inda wani ne shi nan ba komai suka halatta wa mai kaciya in zai yi kaciya ya kama zakarin yaro da hannunsa na dama haka hakanan likita amma suka ce mutum shi bai isa ya shafi zakarin kansa ba da kowane hali da hannun dama to jumhurin malamai gaskiya duk da cewa wasu daga cikin malaman shafi'iyya kamar abu Ishaqa shirazi sahibul muhazzab sun tafi akan haramci din imamu malik yake cewa wanda ya yi haka to bai kyauta ba amma kuma tsarkinsa ya yi su kam zahiriya sun ce tsarkinsa bai yi ba in ya yi da dama bai yi ba sai ya dawo ya yi da hagu amma imam malik ya ce innahu musi lakinnahu yujzi ya isan masa tunda abin da ake bukata a tsarki shine a tsarkake gurin a tsarkake jiki daga najasa to kuma ka riga ka tsarkake jiki dan me za a ce bai yi ba amma dai baka kyauta ba kuma malamai suka ce hikimar da ta sa aka hana aka hana mutum ya shafi zakarinsa da hannunsa na dama saboda girmama hannun dama da tsabtace ta da tsabtace hannun dama kuma domin ta yiwu idan ya sa hannunsa na dama ya ɗauki wani abu na najasa a jiki kuma a kawo abinci ya sa hannun a ciki ko wani abin sha ya sa hannunsa a ciki kaga ya lalata sannan suka ce babu bambanci tsakanin gaba da dubura duk ɗaya ne hannun duk ya shafi wannan saboda illar guda ɗaya ce malamai suka ce daga wannan hadisin har ila yau za mu iya fahimtar inda da a ce akwai zobe a hannunka na hagu za ka yi tsarki ya kamata ka cire shi musamman idan akwai sunan Allah a ciki zoben da yake dauke da sunan Allah kada ya yi tsarki da shi yana jikin hannunsa domin idan an ce hannun dama shi kansa hannun dama an tsarkake shi aka ce kada ka ka yi tsarki da shi ko ka kama gabanka da shi to babu shakka sunan Allah shi ya fi cancanta a tsarkake daga wannan a ce kada ka kama gabanka alhalin kana da zobe mai dauke da hannun dama imamu malik ya ce yana cewa kuɗin da aka buga sunan Allah a jiki makaruhi ne a bawa kafin saboda girmama sunan Allah to kaga wannan min babu aula idan har an ce da kai a kada ka ba wa kafiri sunan Allah su jirhamin da yake da sunan Allah ko kuɗin da aka sa sunan Allah a jiki min babu aula a ce da kai kada ka yi tsarki da zobe a hannunka wanda yake ɗauke da sunan Allah duk malamai sun fitar da wannan daga karkashin wannan hadisi hadisin abdullahi dan mas'ud ko abu huraira na'am hadisin abu huraira Allah kara masa yarda yake cewa ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama na bi annabi sallallahu alaihi wasallama a baya wannan a daren da ya je yayi ibada har ya gana da aljanu aljanu suka zo suka ziyarce shi suka ji alkur'ani. abu huraira yana gurin lokacin yace na bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi ya fita domin biyan bukatarsa fa kana la yalfitu wa kana la yalfitu manzo yana tafiya baya yin waiwaye ta waiwaye waiwaye yana kallon wa yake biyan shi bin shi a baya fada nautu minhu sai da na matso kusa da shi sannan sai ya ganni fa qala sai yace ibghini ahjaran astanfid biha aw nahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ka kawo min duwar watsu waɗanda zan yi tsarki da su aw nahwa ko kuma kamancin wannan magana ko makamancin wannan ibara wato ka kawo mun duwatsu in yi tsarki da su ko ya ce astanfir ko ya ce astanji ko astajmir magana dai da take kama da wannan shine auna wa hudu an gane ko wala ta'ti wala ta'tini bi azmin kada ka zo min da kashi wala Raufin kada ka zo min da kashin dabbobi rauth kashin dabba an ce arrausa ne kashin da yake na abinan na dawakai ko na alfadari ko na jakai su ake kira rauta da larabci fa'ataituhu bi ahjarin bi bi tarafi bi. sai na ebo masa duwar watsu na sa a gefen tufata fa wada'tuha ila jan janbihi na aje su a gefensa wa a'radtu anhu ni kuma na kawar da kaina falamma qada yayin da ya gama biyan bukatas ba atba'ahu bihinna sai ya yi tsarki da waɗannan duwar haka nan hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa a tan nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen ba haya fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin sai ya ce in zo masa duwar watsu guda uku fa wajadtu hajaraini sai na samu dutse biyu faltamastu thalitha falam ajidhu sai na nemi na uku ban samu ba fa akhadtu rawsatan sai na dauka shin dabba fa ataituhu biha nazo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kashin dabba fa akhadha al-hajaraini wa alqa rawta sai ya karbi duwar watsin biyu sai ya jefar da kashin dabba din wa qala hadha riksun yace wannan najasa ce hadisin abu huraira da hadisin abdullahi dan mas'ud duk suna magana ne akan alistinja'u bil hijara abinda ake ce masa alistijmar wato tsarki da dutse ko dai alistijmar ko alistinja'u bil hijara hadisin abu huraira yana magana akan halaccin yin haka waɗanda suka ce ba a yi wannan hadisin yana zama hujja a kansu sawa'un mutum ga'idi yayi ko bawali yayi duk zai iya yin tsarki da goge wannan ya halatta hadisin abdullahi dan mas'ud shi kuma yana nuna akwai abubuwan da ba a yadda a yi tsarkin da su ba shi yasa imam bukhari sai ya kawo hadisin abu huraira a ƙarƙashin babu listin ja'ibil hijarati babin da yake magana yin tsarki da dutse wato tsarkin hoge sai ya kawo kuma hadisin abdullahi dan mas'ud a karkashin babin la yastanji bi rautin mutum baya yin tsarki da kashin dabba saboda haka duwar watsu za su wadatar wa mutum wajen yin tsarki hakanan dukkan wani abu mai tauri wanda zai iya gusar masa da najasa kuma abin nan ba abin da ake girmama shi ba wannan duk ya halatta ya amfani da shi zai iya yin amfani da takarda zai iya yin amfani da kyalle zai iya yin amfani da toilet paper zai iya yin amfani da katako da dukkan abin da zai iya tsarkake mutum yayin da ya bawali ko ga'idi duk ya halatta ya amfani da su Aisha Allah kara mata yarda ta rawaito hadisi kamar da Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad suka suka rawaito hadisi ne hasan bi shawahirihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza zahaba ahadukum al-gha'ita falyastatib bi thalathati idan ɗayan ku ya tafi yayi ga'idi to yayi tsarki da hoge uku wannan shine maganar ɗaukakin malamai khala'a ma'ada abu hanifa abu hanifa shi yana ganin sunna ce mu'akkada sai idan ainihin bawali ɗin. ya babbata masa ainihin ba ya fita daga mafitarsa ya bata masa wani gefen abin nan gabansa ko duburarsa to a lokacin ne zai goge amma ba haka ba ba wani abu sunna ce dai in yayi wannan hadisi ya saba wa fahimtar Abu Hanifa domin umarni manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar fal yastatib to yayi tsarki wannan umarni kuma babu abin da ya karkatar da shi daga daga daga wajabci ya mai da shi mustahabbanci a'a umarni ne na wajabci ba mu samu abin da ya ɗauke shi daga wannan siga ta wajabci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu duwar watsi uku za su isiye shi kaga kenan da a ce zai yi da ƙasa da uku ba za su ishe shi ba kenan kuma ba a faɗar isa al-ijza'u sai idan abu wajibi ne a ce in kai ka ɗauke wa kanka ka biya abin da ake so ka yi idan da abun ba wajibi ne ba buƙatar a ce ka biya wannan umarnin da aka ce ba za a kawo wannan ba sannan wannan hadisi na abu huraira ko kuma hadisin abdullahi dan mas'ud yana nuna mana ba a yadda a yi da ƙasa da hoge uku ba ba a yadda a yi tsarkin hoge da ƙasa da uku ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya je ya kawo masa salasata ahjar ya kawo masa duwar watsu guda uku abu huraira ya ce sai ya samu na guda biyu amma bai samu na uku ba sai ya ɗauko kashin dabba fa akhadha al wa alkar ar a wannan ruwaya ta bukhari iyanan ta tsaya a ruwayar ibnu khuzaimah a cikin sahihin littafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itini bi hajarin je ka kawo min dutse kaga kenan ya nemi na uku bai tsaya akan dutse biyu ba domin wasu suna cewa ayi, wannan hadisi ya nuna kenan a iya haƙuri da biyu ma amma ruwayar ibnu khuzaima ta nuna annabi bai hakura da biyu ba sai da ya sake bashi umarni ya ce itini bi hajarin wanda yana nan cikin ruwayar ibnu khuzaima saboda haka wadda ruwaya za ta kammala ruwayar cikin sahih bukhari saboda haka ya tabbata a cikin hadithin salman al-farisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad eh, yana cewa shi salman al-farisi laqad nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi bawlin wala bi وأن نستنجي بأيماننا وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار سلمان الفارسي يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا هنا مو mu fuskanci alƙibla lokacin da muke bawali ko ga'iti ya hana mu mu yi tsarki da hannunmu na dama ya hana mu mu yi tsarkin hoge da ƙasa da hoge uku kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi da ƙasa da hoge guda uku hakanan ya tabbata a hadisin jabir wanda imamu ahmad da ibnu abi shayba da ibnu khuzaima duk sun ruwaito shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi yana cewa idza stajmara ahadukum falyastajmir talatin. idza istajmara ahadukum falyastajmir salatan idan ɗayan ku zai yi tsarkin hoge to yayi da hoge uku hakanan nan hadisin Khalid ibnu Sa'ib an abihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ahadukum al-khala falyatamassah bi thalathati ahjar idan ɗayan ku zo ba haya to yayi tsarki da watsu guda uku idan mutum ya yi amfani da uku ɗin ya samu tsarkaka shi kenan idan bai samu tsarkaka ba to yana iya ƙarawa akan uku ɗin duk da malamai suna cewa an fi so ya yi shi wutiri domin ya tabbata a sunna a sallallahu idan wasallam idan a ahadukum falyotir. idan ɗayanku ya yi tsarkin dutse to ya yi shi wutiri saboda haka idan har ukun ba su tsarkake shi ba zai ƙara akan ukun to ya yi shi wutiri ma'ana ya kai shi biyar kada ya tsaya a hudu idan biyar ɗin bai tsarkake shi ba to ya kai bakwai idan da ba zai tsarkaka ba a bakwai ya kai tara idan ba tsarkaka ta ya kai sha ɗaya don muƙaddara ko ai san me zai faru almuhim dai kamar yadda ma'aiki ya ce idan tajmara falyutir wani ya karanta hadisin sai bai fahimci shi sosai ba ce idan stajmara idan mutum ya yi tsarkin dutse falyutir ya yi sallar wutiri saboda haka duk sanda ya tsarkin hoge sai je wutiri <laughs> wanda kuma yana nufin kawai falyutir ya yi shi wutiri ya yi tsarkin wutiri da wannan shine ake cewa a tashiful ma'anawi ina jin wancan satin ba mun ɗan yi magana a kansa lokacin da muka yi magana a kan ruwayar min ma'in wa anaza ko yawwa to wannan su ne a takaice abin da hadisin abu huraira da abdullahi dan mas'ud yake gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefar da wannan kashin dabba ɗin. ya ce ba zai isar ba ya ce wa qala haza riksun ya ce wannan najasa ce riks wasu ce riks ana nufin raddun ne a mayar wato wannan abun mayarwa ne to amma da haka ake nufi sai a ce raks min rakasahu raksan su fiha saboda haka rakasa idan da raddi ake nufi sai a ce raksun ba riksun ba amma anan bi kasrul ra'i ne riksun ana nufin najisun a wani gurin a wani ya fassara rix da cewa ana nufin ta'amun jin to da wannan ya tabbata a ruwaya shi kenan ko kuma a luga kama a cikin maganganun malaman luga babu wanda ya ce rix ana nufin ta'amul jin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi amfani da rauta kenan dukkan wani abu mai najasa bai halatta a yi tsarki da shi ba duk wani abin da yake najasa ne za ka yi tsarkin hoge sai ka tsinto wasu wani hoge daga kwatami kaga an yi ba ba dole in za ka yi ka yi da abin da ba jasa ba ka yi amfani da toilet paper wannan ba wani abu ka yi amfani da takarda wannan ba wani abu ka yi amfani da eh, abin nan ka yi amfani da kara wannan duk babu komai amma ya kasance abu ne mai tsarki ba abu ne wanda ba mai tsarki ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi da kashi kamar yadda yake a cikin hadisin abu huraira wala ta'tini bi azmin kada ka zo min da kashi domin ya tabbata a wani hadisi cewa wannan fa innahu min ta'ami ikhwanikum aljin yana daga cikin abincin an uwanku aljannu su suke cin wannan saboda ka kakka dauko abinda aljannu suke ci abinda yan uwanku aljannu suke ci kai tsarki da shi ka lalata musu abinci don haka annabi ya hana malamai sun yi ilhaƙin dukkan wani abun wanda yake wanda yake da laushi yake zamiya wato wanda da zakasa shi zai dinga zai dinga zazzamewa sun ce saboda shi ma kashi yana da wannan saboda haka aka hana duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illa din a ruwayar da yace fa innahu min ta'ami ikhwanikum aljin yana daga cikin abincin yan uwanku aljannu Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa wannan yake malam ina ingancin wannan hadisi da yake cewa da aka zo yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallar jana'iza Allah subhanahu ta'ala shi ya fara yayi masa sallah sannan mala'iku annabawa sahabbai mata ƙananan yara da sauransu wannan ƙarya ne ba gaskiya ba wannan ba gaskiya bane ƙarya ne sallar gaba ɗaya Allah ake roƙo Allah ake roƙo ya yi masa gafara ya yi masa rahama ya ji kansa ya ɗaura matsayinsa to shi kuma Allah da ya zo yi masa waye roƙa wannan duk surkulle ne na wasu gani suke yi kamar in suka faɗa ka sun ƙara manzo Allah daraja kuma duk wanda zai yi wa manzo Allah ƙarya zai faɗi abin da bai faru bai ce ya faru to wannan ba ƙara wa manzo Allah daraja ne ba su kan manzo Allah ne hadisin nan ya inganta man la yashkurun nas la yashkurullah wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah gaskiya ne ya inganta shin akwai littafi da yake banta da tarihin dan Wahab Muhammad ibn Wahab kwarai ko littattafai ma akwai littafin Ahmad Sheikh Ahmad ibn Hajar Al-Butami wanda ya yi tarihin muhammad ibn abdulwahab akwai littafin mas'udun nadawi al-imam muhammad ibn abdulwahab al-muslih al-muftara alai yana daga cikin kyawun littattafai da aka rubuta akwai kuma risala ma ta phd ta doktora ta da'awar ah, muhammad ibn abdulwahab ta sheikh muhammad ah, ta sheikh salih al-abud wani ɗaya daga cikin malaman ƙasar saudiya haka akwai littafai da yawa da aka yi akan tarihin muhammad na abdulhab wanda ya ce malam to mai hannu ɗaya kamar hannun dama yaya zai yi shi sai ya yi da hannun da yake da shi hannunsa kenan dama ana magana ne idan babu larura wanda larura kuma ai shi kenan wannan tambayar ma ba ta kamata ta fito ba to za ka ce kai tsarki ne ko kuma za ka ce duk sanda zai tsarki sai dai a yi masa wannan kuma ya ce shin na iya shan ruwa a tsaye ko ku sai na zauna ka zauna in kuma ba haka ba ka sha da shaidan shaidan ya yi tarayya da kai wajen ruwan da ka sha annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga abu huraira an bashi shi nono zai sha tsaye ko ya a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi uqud tsuguna a turidu an yashraba ma'aka hadha al-hir kana son wannan mage ku sha tare abu huraira ce la zalla ce faqad shariba ma'aka zaka shaytan shaydan ya sha tare da kai akwai ruwaya sahihiya suna cikin silsilar sahiha annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta law ya'lamu alladhi yashrabu qa'iman ma za yujajjiru fi batnihi lastaqa da mai sha a tsaye ya san me yake kwankwada a cikin sa da ya amayo shi akwai ruwaya a cikin muslim da take cewa la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi kada ɗayan ku ya sha a tsaye wanda ya manta ya amayo to amma ƙarashin faman na siya falyastaƙi wannan bai inganta ba abinda ya inganta annabi ya ce da ya san me yake da ya amayo amma bai zo da sigar umarnin ka amayo ba saboda ka kada ka karanta wannan ka ce duk wanda ya sha a tsaye sai yayi amai a wannan ƙarashin faman na siya falyastaƙi wannan bai inganta ba ko da ko yana cikin sayo muslim don haka in za ka sha sai ka sha a tsakuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam a tsaye lokacin da aka ba shi gugar ya sha a tsaye na farko malamai suna cewa ya sha a tsaye saboda a lokacin gugar ba za ta zo har kasa ba ya tsuguna sannan ya sha daga ƙirbarsa wato salkasa da take ratiye a tsaye wasu malaman suka yi amfani da wannan wajen karkatar da hannun ya koma zuwa ga karhaji ko kuma ya koma zuwa ga khilaful auda ma'ana ba haka ya dace ba amma da mutum ya sha ba komai amma idan muka dubi illar da ta sa manzo Allah ya hana ya ce ka sha da shaidan kaga wannan ba za ta tsaya akan karhanci kawai ba ba za mu takaita ta akan karhanci ba kuma wata illa ce wadda ba goge ta ake ba manzo Allah labari ya bayar labari kuma nasku baya shiga cikin sa al-akhbar la tadkhulu an-nas li'anna naskhul nasakh al-akhbar ma'nahu at-takdhib ko al-kadhib kace an shafa wani abin da yake labari ne idan an karyata labari shine ma'ana shafe shi kenan manzo Allah kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne ba baya zama ƙarya sannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda shine dalilin hani din zamu ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin bai shafe shi ba an ce ce dan zai yi tarayya da kai shi kuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an cire rabon shedan daga daga jikin shi saboda shedan bai da rabo da jikin shi ma ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا illa إلا بخير kaga wannan martaba ce da manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya same ta babu wani wanda ya sami kamar ta zalla ya ce babu wani daya daga cikin kuface akwai shaidan manna da shi shine ma'anar qarin duk inda ya taka yana yana yana tare da shi idan ya zo cin abinci bai yi bismillah ba su ci tare in ya shan ruwa bai yi bismillah ba su sha tare ya zo kwanciya da matarsa bai yi ainihin addu'ar kwanciya da matarsa ba su kwanta da shaidan shi ne ma'anar wa sharikun fil amwal wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura wa sharikhum fil amwali wal aulad al amwal abincinka abin shanka wurin kwanciyarka wal aulad matarka to manzo sallallahu alaihi wasallam an cire rabar shaidan daga wannan da tare da shi don haka ya ce babu wani ɗaya daga cikin kuface akwai shaidan manne da shi suka ce har kai ya rasulallah ya ce hanni amma ubangiji ni ya taimake ni ya musulunta don haka ya fita shi daga shaidan kuma ya zama mumini mutumin kirki baya mun wani wasu wasi sai na alkhairi don abin da zai raɗa mun alkhairi kaga kai baka da wannan tabbaci cewa shaidan ɗinka musulmi ne yana maka wasu wasan alheri in ma ya musulunta ubangidansa iblis zai iya janye shi ya kawo ni cewa da ya tashi daga aiki kai da na kai ka kabatar da shi kuma ka musulunta sai ya janye shi ya kawo maka wani tsinan nan tukila wanda ya fi na farkon ma saboda haka maganar ka ce kai zaka sha a tsaye kai ma naka ya musulunta wannan bata taso ba shin ya halatta a sha ruwa da hannun hagu haramun ne manzo Allah ya hana shan ruwa da hannun hagu arna suke sha da hannun hagu amma abun takaici abin ya zama ruwan dare ka ga musulmi wallahi har abu wani lokacin haushi wato ka rasa mai tsaka ka ga mutum kamili amma an kawo masa ruwa yana sha da hagu ko yana cin abinci yana ɗaukar ruwa da hagu yana sha wai ai cin abinci yake da hannun dama don haka ba ya sha da hagu ko lemu gashi ma hannayen nashi ba wani abu da yake yi da su amma da an kale mu sai mai da shi hagu wai shi ya ga arna suna yi shi ba bara yi wannan shine wayewar wannan shine birgewa ya nuna ya zama shi ma wayayye dan duniya wannan bai halatta ba ko mutum zai sha shayi sai ya rike biredi da hannun dama ya rike kofi da hagu wai ya kira nan ya sha da hagu wai ai wannan hannun is busy ba wani bezi wallahi ka cira da abin nan din ka aje ka dauka kuma ka to haka sai ka yi kowanne sai ka raba masa aiki aikin dama ne ba shi ka yansa saboda ka haramun ne haramun ne haramun ne yace me ma'anar wannan hadisi anna jariyatan وجد رأسها قد رد بين حجرتي حجرتين فسألوها من صنع بك هذا فقالت فلان حتى فل... فآه قالوا فلان فلان حتى ذكروا يهودي يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرتين حديث صحيح أتشكل صحيحين جارية وتا yarinya ko kuyanga duk kalmar jariya tana daukan wannan ko da yarinya karama ko kuyanga aka same ta an hada wato zuwar watsu biyu an fasa kanta to kama a ɗora kanta akan dutse a ɗauki wani a buga aka same ta tana ɗan numfasa ranta bai fita ba lokacin da sauran ranta a jiki suka tambaye ta waye ya yi miki wannan aika aika wane ne wane ne wane ne har suka faɗi sunan bai wani bai hude da bisa dukkan alamu ya shahara da daba da iskanci a garin a madina ne aka yi wannan ka ce wane ne sai ta haka da kanta shi ne aka je aka kamo shi bisa dukkan alamu ya yi ikirari domin a ka'ida wannan nunin da ta yi da kanta shi ake kira allau shi kadai ba zai iya sa a kashe shi ba sai kuma an samu shaidu ko itirafi an samu dalilin da zai sa a tuhume shi shine allau saboda haka da aka kamo shi yayi itirafi a wasu ruwa sun da itirafi shine yayi zalla ce to shi ma a ji a dora kansa akan wannan dutse a rautsa shi da wani dutsen nan to kuma haka aka yi to wannan malamai jumhur suna hujja da shi akan ahnaf akan jawazin alqatl bil musaqqal ahnaf suna cewa la yajuzu alqatl bil musaqqal bil musaqqal abu mai nauyi bai halatta a yi kisasi da shi ba sai dai a sa kaifin takobi to amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an sa dutsa an rotsa kansa saboda shi ma haka yayi yayi mata rotsau saboda haka wannan shine fa in aqamtu fa aqibu bi mithli ma uqibtu bi wannan kuma yace iyaye mata idan za su ba wa yaransu shayi kuma yana da zafi suka sa baki suna hurawa kafin su bashi to yanzu dai sun ji cewa ba a hurawa ba sai su daina ba hmm? ai dan ba su sani ba ne shi yasa suke yi ko kuma a shi yaro ne to in suka saba wanda ba ba yaron ba sai su hura masa to sannan yake cewa ya ce to kuma idan ruwan da ake da zai sha ruwan ruwan aleda yake shi ma ba zai abin nan ba ba zai yi nishin ba shi yana ga aleda yake to ai ba zai nishin da yake yana fita daga hanci ai aleda yake ba wani abu duk da haka ya kamata ai mun faɗi fa'idojin da akan samu ba wai kawai maganar nishin ba a'a ka yi ta shan abu haka kwat kwat kwat kwat kwat ba dan kakkautawa shi kansa zai cutar da lafiyarka annabi cewa fa innahu ahna'u wa amra'u wa abra'u to ko dan ka dace da wannan ko da kuwa ba za ka bata ruwan ba ai sai kai ko ko da na leda din ne wai ba kyau ana cin abinci ana shan ruwa waye ya ce ba kyau wanda duk ce ba kyau sai ya baka hujja da tace ba kyau kana shin abinci ka kware kuma a ce kaka sha ruwa ba <laughs> wannan ba musulunci bane eh. idan mutum ya gama shan ruwa hamdala kawai zai yi ko zai yi addu'ar cin abinci a hamdala zai yi ba sai ya yi addu'ar cin abinci ba hadisin jundub ibnu abdullah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'ana ma talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalafat faqubu anhu me fassarar wannan hadisin abinda hadisin yake cewa ku karanta qur'ani matukar zukatanku sun hadu a kansa idan kuka samu sabani to kuwa watsi wato abinda hadisi yake nunawa lokacin da kuke bitar alqur'ani kuna fahimta ta abinda kuke karantawa to ku ci gaba a yayin da kuka fara saɓani a kan wani abu to ku da karatun kowa je yi karatu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabban suna ta rikici akan kaddara wani yana faɗar wannan abu kan kaddara wanda ya faɗa kan kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su daina wannan su daina wannan to shine ya gaya musu wannan iqra'ul qur'ana ma talafat alaihi qulubukum wa idha talafat faqumu ni ce ina jinin halatu amma sai jinin ya canza ya koma ruwan toka to malam zan yi tsarki ne na ci gaba da yin sallah ko kuwa idan kin gama kwanakin da kika saba yi na al'ada kika ga kuma wani jini wanda bai yi kama da jinin al'ada ba to da istihaza ne ba zai hana ki sallah ba da sauran ibadoji ba zai hana mijinki zai ki miki ba wanda ya ce ni ne janaba ta kama ni kuma ana yin sanyi da asuba kuma ba zan iya wanka ba to me ya kamata in yi ga sallar asuba kuma a ga sallar asuba kuma a lokacin to iya daidai ya tsaya idan ya kasance sanyin da ake yi zai cutar kuma babu yadda za a ka samu ruwan zafi babu ruwan zafi domin baka da wuta a kusa da za a dafa maka bauro ne ah, shago aka yan maka masu gida ba su buɗe gidansu ba sanyi ko mai tsanani wanda watakila in kai wanka da wannan ruwan zai iya sabbaba maka cuta to za ka iya taimama sai kai taimama kai sallar asuba amma da zarar rana ta fito kuma sai ka nemo ruwa kai wanka saboda sallar azahar eh wannan shine abin da ya kamata ka yi Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi